إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا يمتشي نا لاربا yau shida ga watan al-muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2020 wannan majalisi shine na biyu a wannan matashiya da muke tattaunawa a kanta matashiya mai muhimmanci wacce ta danganci sallar juma'a muna magana akan matsalar yawaitar masallatan juma'a barkatai ba tare da la'akari da duba da hikimomin da shari'a ta sanya a cikin salar juma'a ba wanda kuma wannan har ya haifar da ta kanta sallar idi ita ma abin ya shafe ta ya zanto ko ina ma sai kaga ana masallacin idi wanda wannan ya saba wa hikimar da ta sa aka shar'anta waɗannan salloli guda biyu masu muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar al'ummar musulmi. mun yi magana a kan sallar juma'a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yadda take a zamanin khalifofi shiryayyu da waɗanda suka biyo bayansu har zuwa ƙarni a ƙarni na uku lokacin da aka fara samun shigowar yawaitar masallatai a cikin garuruwa na musulmi sannan kuma mun yi magana a kan hikimomi da maslahohi da suke cikin rashin yawaitar masallatan juma'a me yasa ake so kada masallatan zuma su zanto da yawa in abu mai yiwa ne gari ne karami wanda ba shi da girma masallacin juma'a ɗaya ya ishe su to ya zanto guda ɗaya ɗin ne in kuma har yana da faɗi yana da girman da ba zai yiwu ɗaya ya isa ba to kada su yi yawa ya zanto dai an takaita akan bukata kaɗai to abinda za mu tattauna a kansa a gurguje a wannan zama namu shine magana akan mafasit wato barnar da take cikin yawaitar masallatan juma'a sannan mu yi magana akan halaccin ƙara masallacin juma'a idan an ga akwai buƙatar yin haka da kuma waɗanne irin buƙatu ne waɗanne irin dalilai ne kan sa a samar da wani sabon masallacin juma'a bayan wanda ake da shi sannan kuma mu yi magana akan wasu tambihohi da suke da alaƙa da ita sallar juma'a ɗin da hukuncin da ya shafi yawaita masallacin juma'a ko samun masallaci sama da ɗaya na juma'a a wuri sannan kuma mu ɗan faɗi kaɗan daga cikin fatoyin malamai mu yi ishara zuwa ga fatoyin malamai da suka yi akan yawaita masallatan juma'a ba tare da tsari ba sannan da ƙarshe mu rufe da kiraye-kiraye guda uku wanda insha Allahu muna fatan lokaci ya ba mu dama mu yi waɗannan abubuwa bi iznillah dangane da hukuncin yawaitar masallacin juma'a gurin malamai kamar yadda muka sani manufar sallar juma'a shine a tattara musulmi guri guda domin su samu kusantar juna su samu fahimtar juna a samu haɗin kai a samu soyayya hikimomi da dama waɗanda mun faɗe su a wancan karan saboda wannan hikimomin ya sa malamai suka yi ta jan hankali akan yawaitar masallatan juma'a idan ya zanto babu babu bukata suka yi magana akan haramcin wannan wannan ba mazhaba guda ɗaya ba duka mazhabobi kusan sun yi tsokaci akan wannan mazhabar malikiya mazhabar shafi'iya da hanabila waɗannan su suka fi ko waɗanne mazhabobi tsanantawa akan sha'anin yawaita masallacin juma'a ba tare da ka'ida ba akwai mazhabar ahnaf wanda tana da sassauci amma ita ma magana wacce take mafi wato zaɓaɓɓiyar magana a wurin su kansu malaman ahnaf shine kada wato a samar da wani masallacin juma'a matukar dai ba akwai buƙatar a yi hakan ta taso ba za mu yi ishara zuwa ga maganganun wasu daga cikin malaman waɗannan mazhabobi a cikin littafin rasailul arkan na abdulali al-laknawi ya kawo maganar wato yawaitar masallatan juma'a wanda yake cewa saboda kasancewar juma'a ita ce za ta tattara al'umma za ta tattara jama'a guri guda ya zanto al'imam abu yusuf ɗaya daga cikin manyan almajiran imam abu hanifa yake cewa la ya juzu ta'addudul juma'i fi misrin wahid kisha baya halatta a yawaita masallatan juma'a a gari guda kuma wanda ita ce ruwaya daga abu hanifa kuma ita ce maganar imam shafi'i yake cewa fa innahu law jaza ta'addud lama kana wahidun minha jami'an lil jama'at inda a ce an halatta yin masallatai da yawa to ba za a samu masallaci guda wanda zai tattara mutane da yawa ba yake cewa kuma wanda ita ce zababbiyar ruwaya ta imam abu hanifa ce hiyar riwayatul muhtara wa alaiha alfatwa wanda akan tafatawar malaman ahnaf cewa la yajuzu ta'addudul jum'a ithnaini aw akthar wato yawaita masallatan juma'a har su kai biyu ko fiye da haka ba tare da bukata ba baya halatta hakanan malaman malikiya su ma haka suka yi nassi akan haramta yawaitar masallatan juma'a ba tare da bukatar hakan ba za ka duba littafan malikiya da dama sun yi ishara zuwa ga wannan babu ma saɓani a cikin mazhabar malikiya game da wannan aka duba mudawwana za a ga wannan aka duba littafin al-ma'una na abdulwahab al-qadi abdulwahab aka duba littafin al-bayan wa tahsil na ibn rushd al-jadd abul walid aka duba littafin zarqani sharhin mukhtasar khalil da littafin mayyara littafin sa الدر الثمين والمورد المعين dukkanin su waɗannan littafai ne na malikiya shahararru waɗanda sun yi ishara zuwa ga haramcin yawaitar masallatan juma'a ba tare da ka'ida ba hakanan daga cikin maganganun malikiya akwai maganar abu abdullah muhammad ibn ahmad wanda aka fi sani da mayyara almaliki inda ya kawo maganar mai littafin almayyar shine alwansharisi wanda ya ɗauko ta daga abu abdullahi muhammad al-qattan yake cewa anna zahira kalami a immatul madhhab anna al-misr as-saghir la yakhtalaf fi man iqamati al-jum'ati fi jami'ain inda gari karami ne babu wani sabani tsakanin malaman malikiya dangane da hana yin juma'a biyu a ciki wal khilafu makhsusun bil misr al-kabir ana sabani ne akan babban gari za a iya yin masallatai biyu ko fiye da haka ko ba za a yi ba wanda ya ce wannan shine abinda maganar ibn al-hajib take nunawa domin ya kama ganganu uku na malaman malikiya akan idan gari ya zanto babba yana da fadi ana iya yin masallaci sama da ɗaya na juma'a ya ce akwai wasu ce ana iya yi wasu kace ba za a iya yi ba wasu suka ce a in akwai koramar da ta raba tsakanin bangarorin garin guda biyu to gabas da yamma ko kudu da arewa akwai korama da ta shiga tsakaninsu to a lokacin wasu suka ce ya halatta kowane bangare su samu su samu masallacinsu wato wannan da yana nuna cewa in akwai mashakka wajen haduwar su guri guda to ana iya samun masallatai sama da daya ko masallatai guda biyu shine yake cewa ibnu ibnu abdussalam yana cewa al-mashhuru al-man'u ri'ayatan li fi'l al-awwalina abinda yafi shahara a mazhabar malikiya hana yawaitar masallatai ko sama da samun masallaci guda ce wannan don a yi la'akari da aikin mutanen farko wal'amalu inda nasu liyan aljawaz amma yanzu mutane sun tafi akan halacci idan ya zanto akwai a babban gari ne limafi jam'i ahlil misril kabir fi masjidin wahidin min mashakka yanzu suna ganin cewa idan gari ya zama babban gari ana iya yin sama da guda ɗaya saboda tara su a guri guda abu ne mai wahala to kaga ka duba maganganunsu duk suna karkata ne akan cewa in ba da bukata ba baya halatta a wuce daya ko biyu ko gwargwadon iya bukata in ya wuce haka to ba su yadda ba sun yi ittifaki akan wannan hakanan al-Imam an-Nawawi wanda ɗaya daga cikin malaman Shafi'iyya ne yake cewa mazhabuna annahu la yajuzu jum'atani fi baladin la ya'suru al-ijtima'u fihi fi makani mazhabar mu yana nufin mazhabar Imam Shafi'i baya halatta a samu juma'a biyu a gari guda wanda ba zai yi wato haduwarsu guri guda ba ta zan da wahala ba wato za su iya haduwa guri guda ba wahala to baya halatta su yi juma'a biyu to shine yace wannan shine maganar wannan shine mazhaban mu sannan ya kaito wannan magana daga Ibn al-Munzir shi kuma ya kaito ta daga Umar da Malik da Abu Hanifa da sauransu hakanan in ka gangaro mazhabar abin al-Hanabila nan ma zaka ga Ibn Qudama a cikin littafinsa al-Mughni yana cewa fa amma ma'a adami al-hajati fala yajuzu aktharu min wahidin ko min wahidatin tare da rashin bukata bai halatta a yi sama da juma'a ɗaya ba wa in hasan al-gina bisnataini idan masallatai biyu za su wadatar lam tajuzu thalitha to juma'a ta uku bata halatta ba wa kadhalika ma za da haka nan duk sanda bukata ta sa aka ƙara biyu ba za su isa ba aka ce sai an yi uku to bai halatta a wuce ukun ba haka nan uku ake bukata sun isa to bai halatta a yi na hudu ba ce la na'lamu fi hadha mukhalifan ce ba mu san wanda ya saba ma wannan fatawa ba illa ata ibnu abi rabah wanda ita shi kuma maganar sa kana iya cewa yana nufin idan da bukata ne kana iya daukan ta akan haka ibnu qudama yana cewa ma alaihi aljumhur aula abinda mutanen da yawa malamai suke kai shi yafi shi yafi dacewa ayi aiki da shi إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة saboda a samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi sama da juma'a ɗaya ba idh lam tad'u al-hajatu ila zalika tunda babu buƙatar ayi hakan wala yajuzu ithbatu al-ahkami bit-tahakkum bighairi dalil baya halatta haka kawai da molanka a tabbatar da wani hukunci ba tare da dalili ba to haka nan in ka taho a cikin mazhabar Hanabila za ka samu maganar Sheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman al-Hanbali a cikin kamar da yake a cikin littafin Ad-Durrar Saniya a ciki yake cewa wa sarraha ulama'una bi butlani salati man salla jum'atan thaniya ce malaman mu yana nufin malaman Hanabila sun fito karara sun yi bayanin bacin sallar wanda yayi ta biyu bi ghairi izni al-imami wa bi ghairi hajatin da'iya ba tare da izinin shugaba ba ba kuma tare da bukatar da za ta sa a yi masallacin juma'a na biyu ba wa aujabu alaihi al'adata zuhran ce suka wajabta masa duk wanda ya yi juma'a ta biyu ba tare da bukatar wannan masallacin ba to dole ne ya sake sallar azhar ya sake yin sallah ya azhar wa qawaidu shari'ati tadullu ala hadha yana cewa ma dokokin shari'a ka'idojin shari'a suna tabbatar da haka ce faljama'atu innama shuri'at lil'tilafi wal mawaddati wal i'anati ala dhikrillah ce saboda an shar'anta haduwa ayi sallah guri guda domin a samu hadin kai a samu soyayya a taimaka wa juna akan ambatan Allah wa tafaqquhi ahlil islam ba'dihim min ba'd kuma musulmi su koyi ilimi daga sashin su daga juna wa tahsilil fadli bil kathra kuma a samu falalar sallar da yawan da za a yi lokacin da aka zo sallar da yawan mamu da suka zo sallah a samu ƙarin falala wa ighazatil aduwi bi tarkil furqa kuma a nuna wa wato makiyi abokin gaba ya mutu da haushin sa saboda ganin hadin kan musulmi guri guda to wannan daga cikin malaman Hanabila hakanan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin majmu'u fatawansa da rasail dinsa a ciki yake gaya ma wasu da suke yunkurin bude sabon masallaci tun da cewa akwai masallacin da ake haduwa a yi sallah suke neman su kawo sabo yake cewa wa ta'lamuna anna ahlal ilmi nassu ala tahrimi ta'addudul jum'ati fil baladi biduni hajatin min bu'din aw dhiqin aw khawfi fitna yake gaya musu cewa kun fa sani malamai sun fito karara sun yi bayanin haramcin yawaitar masallatan juma'a gari ba tare da bukata ko nisa ko ko abin nan kunci ba ko kuma tsoron wata fitina saboda haka yayi maganar cewa malamai sun yi bayani akan haramcin wannan hakanan a cikin littafin sa Sharhul Mumti ala Zadil Mustaqna yake cewa wa tahrumu iqamatuha fi akthar min mawdi'in min al-balad illa li haja shi mai Zadil Mustaqna yake cewa yake cewa haramun ne a yi sallar juma'a a sama da wuri guda a gari ɗaya sai dai in akwai buƙatar yin haka shi ne mala yake cewa ai tahrumu iqamatu salatul juma'ati fi akthar min mawdi'in min albalad illa li haja to wannan duk maganganun kusan malaman mazhabobin nan guda hudu abinda suke faɗa kenan sauraka mas'ala ce wacce take malamai tintini sun yi nasi akan ta sun yi bayani akan ta ba wani abu ne sabo kuma wannan za mu ga cewa daga malaman farko har zuwa na yanzu duk magana ɗaya ce in dai ba bukata ce za ta sa a ƙara masallaci ba haka kawai wasu su ga cewa kawai masallacin bari mu buɗe masallacin juma'a nan to wannan masallacin ba ba wato abinda suka yi ba ba daidai suka yi ba sun aikata haramu a wannan gargadi da malamai suke ta yi ba haka nan kawai suke yin sa a banza ba sai dan saboda barnar da take cikin yawaitar masallatan a gari guda ko a alƙarya guda ba tare da buƙatar haka ba tare da cewa abin da aka kula cewa duk magabata ba su kasance suna akata haka ba wannan maganganu nasu duk suna yi ne saboda irin barnar da take faruwa a cikin yawaitan masallatan da yawa wanda muka tsaya muka yi duba daga kaɗan daga cikin waɗannan mafasid wannan barna da take faruwa kaɗan daga ciki akwai mudaddati maqsidi shari'i fi mashru'iyyati hadhihi sha'ira akalla akwai wato cin karo da kishiyantar manufar shari'a wajen wato shar'anta wannan ibada ala hadhihi al-hay'ati min al-ijtima a bisa wannan tsarin na haduwa guri guda yawaitar masallatai yawaitar bude su barkatai yana cin karo da wannan maqsid da wannan manufa ta shari'a da ta hada wato ta ta ta shar'anta yin sallah akan irin wannan irin wannan tsari kamar yadda muka yi bayani a can baya sallar jam'i ta hamsu salawat wani ɗan haɗuwa ne ƙanƙani a cikin gari a cikin unguwa ko a cikin layi na gidajen da suke makotakar juna da su tambayi lafiyar juna su je labarin juna su ainihin taimaki juna wanda zai ƙara musu soyayya da danƙon fahimtar juna da ƙaunar juna sannan bayan wannan da sati kuma sai a haɗu a masallacin juma'a a rufe ƙananan masallatai na unguwa nan kuma wata haɗuwa ce wata ɗara wacce ake yi ta kamsu salawat sannan kuma in abin nan a idi ya zo sai a kuma yi wata haɗuwa da tafi ta juma'a su kuma masallatan juma'a duk sai a rufe su sai a tafi sai a nufi sai a nufi musalla can bayan gari a je a samu filin idi a yi idi a gurin to kaga wannan duka don a samar da irin wannan haduwa tsakanin musulmi aka sanya abin mataki-mataki tun daga matakin unguwa har zuwa ko matakin gari har kuma zuwa matakin garuruwa ma da suke makotaka da juna to kaga idan aka ce za a yi juma'a da yawa aka ce za a yi musallan idi da yawa ko kuma za a mayar da su masallatan juma'an su rikide su koma na idi to kaga an rushe wannan hikimar da shari'a ta zo da ita gaba ɗaya an rusa ta to ko ba komai a cikin yin wannan sai rusa wannan manufa ta shari'a to ta isa ta nuna barnar wannan aiki ce wannan aiki yana kunshe da rushe wata hikima babba da shari'a ta tsara to wannan kadai ya isa ya sa a kyamaci wannan abu Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin Ash-Sharh Al-Mumti' yana cewa wa aidan law ta'addadat al-jum'a lafata al-maqsud al-a'zam da ce za a ce an ba da kofa ko ina a buɗe masallacin juma'a ya ce to da babbar manufar an rasa ta wa huwa ijtima'ul muslimina ita ce haduwar musulmi wa tilafuhum da saban su da juna li'annahu law turika kullu qaumin yuqimuna al-jum'ata fi hayyihim ce da za a bar kowa kowaɗanne mutane kawai angosu su yi juma'a ma ta'arafu wa la ta'alafu to ba za a samu wannan sanayya da juna ba da fahimtar juna wa baqiya kullu janibin min al-baladi la yadri 'an al-janib al-akhar kowane bangare na gari ya zanto bai da alaka bai da sanayya da sauran ɗaya bangaren to amma ita juma'a tana harhaɗa mutanen gari guri guda kaga wannan ɗaya daga cikin manyan mafasid barna da take faruwa kenan abu na biyu shine imatatu sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kai kashe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar khalifofi shiryayyu an ce mun wani yana cewa ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba su da yawa musulmin madina nawa suke tare da ya manta cewa wannan sunnar ba wai ya zamanin annabi ta tsaya ba wannan sunna har zuwa karni har zuwa karni na uku haka ake masallaci ɗaya ake da a gari ko kuma kana nan kana ganin cewa har yanzu har wannan lokaci shekara wajen 300 ba kaɗan duk musulmi 'yan kaɗan ne ba su fi masallaci ɗaya ba in kaga mutum ya wannan tunanin ya tabbata bai san me yake yi ba sannan a madinan ma kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madina ka tuna yakin tabuka da aka fita yakin tabuka da aka fita musulmin da suke madina da kewayen madina wanda duk suke haduwa kuma su yi sallar juma'a ka san mutum nawa ne suka fita yakin tabuka wannan banda tsofaffi banda marasa lafiya banda masu uzurruka banda mata banda yara banda wasu munafukai wanda su ma da su ake zuwa ana sallar banda su iya waɗanda suka iya fita yakin tabuka wajen mutum dubu talatin ne ka gaya ma wani masallacin juma'a ne ana yake ɗaukar mutane dubu talatin to wani ana gaya maka duk haɗuwa suke a masallaci su yi sallah ta juma'a kama kana magana cewa ai su su nawa ne wannan iya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta tara kenan ake magana yakin tabuka shekara ta tara to kuma musulunci yayi ta faɗaɗa bayan nan yayi ta faɗaɗa kuma ya shiga wasu ƙasashe da yawa musulmi suka ƙara yawa har ya kafin khalifofin abin khilafa rashida ta kare kusan kusan kusan kusan kasashen manya-manyan kasashen duniya musulunci ya je musulunci ya karya bangarori na daular rumawa an kutsa an tafi har irin su cyprus an shiga bangaren kasashen kasashen yamma an kutsa an shigo da masar kai har an kai kan iyakokin sudan su libya duk musulunci ya je nan kana magana kuma duk ana magana duk wannan lokacin babu wannan yawaita masallatan juma'ar kana so ka ce a wancan lokacin duk saboda yan kaɗan ne su masallaci shi yasa suke masallaci kaga wannan duk rashin sanin me shi suran dawa yake annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai makotansa ba su yan fitsan tsirari ba to ka je wanda masallaci ne namu nan yake yake tara mutum dubu goma nawa ne nawa ne to ana magana a cikin madina wanda suka fita suka fita yakin tabuka madina da waɗanda suke gefanta da suke zuwa sallar sallar sallar masallaci ana magana mutum dubu talatin to amma dubu talatin ɗin ba duka ne ba waɗanda suka bar akwai wasu aukan bansu a madina wasu tsofaffi ne wasu basu lafiya wasu mata ne wasu munafukai ne da suka yi ta kawo uzuri kuma duk da su ake sallar so daga cikin mafasid din wannan shine akwai kashe sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan daga cikin mafasid din akwai samar da wasu wato in aka yawaita masallatan juma'ar ya zan ko ina za a bude masallatan juma'ar to zai jawo a yi ta samun kuma limamin da basu cancanta ba saboda kowane masallaci aka aka bude to sai an nemo masa fa liman wanda zai ja juma'ar to a irin nan kuma za a yi ta kama kame wani lokaci wani wanda yake son a sa shi limancin ma shine zai yi uwa da makarbiya ya abin nan ya kai gauro ya kai mari ya ga cewa an buɗe saboda ya zama liman ba kuma lalle ya cancanci limancin ba to wannan zai haifar da samar da wasu waɗanda za su yi ta yada jahilci a cikin al'umma za su yi ta kawo abubuwa da su yi ta rikita tunanin mutane ana ta kawo wasu abubuwan da suka yi jahilci ne ba ilimi ba ne amma tun da ya samu dama zai hau mimbari a tara masa mutane ko mutane su kawo kansu zai gaya musu abin da yake ya ga dama to kaga wannan duk abinda wannan yake jawowa ne watakila ma kuma a yi amfani da shi wasu su yi amfani da shi ko ya sani ko bai sani ba akan biyan wasu bukatunsu wanda suke marasa kyau ya batar ya bace ya batar sannan abu na hudu daga cikin barnar da yake haifarwa akwai raba raba raba musulmi raba mutane da kuma raba su da samun taujihi daga wata tsotsuwa guda daya zai zanto tunda zai zanto ko ina za a yi buɗe masallacin juma'a saboda haka da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba kuma duk za su iya zama limamai saboda haka nan ana faɗar abin kirki can kuma ana warwarewa nan ana faɗar sunna can ana faɗar bid'a nan ana faɗar ilimi can ana faɗar jahilci saboda haka mutane kuma a ta sa su cikin haisa baisa su rikice su rasa wanda za su ɗauka samun tsayawa a takaita masallatan juma'a zai sa a samu waɗanda suka dace su jagoranci masallatan saboda har kullum ilimi ba shi ne ke da yawa ba rashinsa shi ne fi yawa shi ya sa ibn Uthaymeen yake cewa faljuma'a ya jibu an takuna fi masjidin wahid li'annaha law furriqat fi masajidil ahya lan tafal ma'na alladhi min ajlihi shari'at aljuma'a malaki cewa ya wajaba zanto an takaita juma'a masallaci guda ya ce domin da an wawwatsa ta a masallacin unguwanni ya ce to da ma'anar da ta sa aka shar'anta juma'a ta kau wala ta farraƙa nas da mutane sun rarrabu wasara kullu qaumin yanfuduna an mau'izatin takhtalifu an mau'izatil akhar sai zanto daga mutum ya je masallacin juma'a ya ji ana wa'azin da ba shi yake so ya ji ba to gobe sai ya sake wani masallaci ce wannan wannan masallacin kullun nazo banda maganar yan kasuwa marasa gaskiya ina jin kamar da mu ma yake sai ya sake masallaci saboda ba wannan yake so ya ji ba amma da masallatan suna nan takaitattu ko ya ko ya so zai je zai zai ji zai ji gaskiya inda zai ba zai fasa ba zai fasa sallar juma'ar ba barna ta biyar wannan daga cikin maganganun ibn Uthaymeen a cikin fatawa nurun aladdar yake cewa yawaitan masallacin juma'a ko ina duk wani dan taki yake zai bude wa kasalallu kasalallu zai bude musu kofa yace zai bude musu ta kofa ta su rika kin zuwa masallacin juma'a yace domin yawancin masallatan nan ba lokaci ɗaya ake sallah ba ce ba lokaci ɗaya ake farawa ba ba lokaci ɗaya ake karewa ba saboda haka wanda yake kasala zuwa masallacin juma'a sai ya rika hujja ce ba a ganin ka a masallacin sai ce ai wancan nake zuwa in ce ce sai ai can nake zuwa saboda amma inda in takaitattu ne wanda ƙarya tashi ba za ta je ko ina ba to wanda yana daga cikin abin da ibn Uthaymeen yake cewa fa rubbama yakunu hadha hujjatan lil mutakasil an yata'akhkhara anil juma'a wa idza qila limadha qala li anni sallaitu fi masjidil akhar saboda yawansu to ka san duk masallatan ne to wannan duk yana daga cikin barnar da malamai suka hango cikin yawaitar masallatan barkatai sannan mun yi bayanin cewa cikin bayanan malamai sun nuna cewa ya halatta idan akwai bukata a samu sama da masallaci daya wannan maganganu da muke yi ba wai muna nufin cewa haramu ne a samu sama da masallaci daya ba don me za mu faɗi haka bayan ga sunan muna gani mu ma ko muna da su muna sallah a cikin masallatan maganar da muke yi shine ba a buɗe masallacin juma'a a guri sai in an hararo akwai buƙatar yin haka kuma ya cancance zama masallaci wannan shine maganganun da malamai suke ta yi ita ce haja to waɗanne irin buƙatu ne za su sa a ƙara masallaci wanda shine wannan maganar da za mu yi malamai duka sun yi magana akan cewa inda akwai buƙata babu laifi a samu ƙarin masallaci wannan ba wani abu ne da yake da laifi ibn taymiya yana cewa fa iqamatul jum'ati fil madinati kabirati fi mawdi'aini lil hajati yajuzu inda aktharul ulama ka duba ta'birin sa ka duba ibararsa ce samun juma'a a babban gari a guri guda biyu kaga shi yana tattauna ma guda biyu sai ce ya halatta lil hajati don bukata ya halatta inda aktharul ulama hakanan a cikin fatawar lijnar da'ima suna cewa ya juzu ta'addudu iqamatil juma'ati fi akthar min masjidin fil baladi idza da'at al hajatu ya halatta a samu sama da masallaci daya a gari babba idan an akwai bukatar haka ka sai'atil balad kamar gari ya zama babba ne wa taba'u da aqtarihi yankunan garin su zan suna da nisan da juna wa bu'dil jami'i ko kuma masallacin juma'a yana nesa wa audiqihi ko yayi kadan baya isar mutane aw khawfi fitnatin ko ana tsoron wata fitina fa yajuzu ta'addudu bi hasabiha faqat to saboda wannan buƙatar kawai ya halatta ƙara masallaci to shine zamu yi batu yanzu akan waɗannan buƙatu ko waɗannan sababba waɗanda suke halarta a samar da ƙarin masallaci a daga cikin sababban da malamai suka yi nasi a kansu akwai zikul masjid aljami masallacin da ake da shi ya yi kaɗan ya zanto mutane da yawa za su zo sallah su rasa inda ma za su yi sallah saboda ya yi wa mutane kaɗan an yi yawa a kansa to na baya zama laifi in za a iya samun gurin da za a gina wanda ya fi shi ya ishi mutane to shi kenan sai a je a gina babba wanda ya fi shi sai a koma can in kuma ba a da kuɗin da za a yi babban da zai ishe da zai ishi mutane to babu laifi a ƙara samun wani yadda zai ishi mutane a yi sallah ba tare da an samu kunci ba wannan malamai sun yi nasi akan wannan a cikin littattafan su da dama cikin littattafan malikiya kamar abin nan sharhin risala na ibn naji kamar a cikin littafin aljami da ahkamul qur'an al-qurtubi kamar a cikin littafin ibn qudama al-hanbali al-mughni kamar majmu'ul fatawa hakanan littattafai na malaman zamani kamar littattafan ibn uthaymeen majmu' na fatawansa da kuma sharhul mumti da wasu daga cikin littattafai saboda haka masallaci idan ya kaɗan kuncinsa dama ce da za ta sa a ƙara samun masallacin da ya fi shi in kuma za a samu a ƙara wani masallacin wannan babu laifi sababi na biyu albot ya zama yana da nisa ya yi nisa malamai sun nassanta wannan a cikin a cikin uzuri cewa idan masallaci ya yi nisa to babu laifi a samar da wanda zai saukin zuwa saboda akwai tsofaffi masu shekaru akwai masu bukata wato masu bukata ta musamman waɗanda ba za su iya doguwar tafiya zuwa masallaci ba to wannan sai a sai a sai a yi masallaci da zai zama sun samu saukin halartar sa su yi sallah saboda hukunce-hukuncen musulunci ana gina su ne akan taisir da raf'ul haraj al-haraju marfu'an a hadhihi al-umma ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ce bai sanya muku kunci a addini ba nabi ya ce inna ad-dina inna hadha ad-dina yusrun saboda wannan dalilai na shari'a babu laifi a samar da abin nan a samar da da wani masallacin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin wasu rasa'il ɗinsa kamar yadda yake a cikin majmu'ul fatawa nashi ya yi nassi ya yi tambihi akan cewa wannan sababin shi kadai ba lalle ya zama dalilin da zai sa a ƙara masallaci ba nisa inda yake cewa wato waɗanda yake magana a kansu yake cewa wa ta'lamu na barakallahu fikum anna ahlal ilmi nassu ala anna ar-rajula idha kana dakhil al-balad yace malamai masana ilimi sun yi bayanin cewa idan mutum yana cikin gari wajaba alaihi sa'yu ila aljum'ati wajibi ne tafi juma'a wa in kana bainahu wa baina mawdi'i iqamatiha farasikh ko da akwai farsakhai akwai mil mil masu yawa kamar da muka yi wancan bayani a baya a wajen malikiya suna cewa daga daga daga mil uku daga mil uku indai tsakaninka da masallaci bai wuce mil uku ba to dole ka je masallaci wannan ba suna magana in kana da abin hawa ba fa suna magana tafiya ko a ƙasa eh dai tsakaninka bai wuce mil uku ba eh kilomita biyar to shine yake cewa malamai sun faci wannan wa ma'ana zalika annahum lam ya'ziru bi hadha al-bu'd ma'anar wannan magana tasu wato basu bada wani hanzari ba saboda nisa wannan nisan bai sa sun bada hanzari ba fa kaifa biman lam yakun bainahu wa bain mawdu'i iqamatiha illa rubu' milin aw aqall to ina ga wanda tsakaninsa da inda ake sallar juma'a bai fi rubu wato kwata ɗin mil ba ko kuma ƙasa da haka to ta yaya za a ce don wannan sun ƙirƙiri juma'a su daban sun ƙi zuwa masallaci a wani gurin yake cewa kamar yadda yake cikin sharhul mumti yake cewa waka za idza taba'alat aqtarul balad yana faɗa sabubban da kan sa a ƙara masallaci yace haka nan idan bangarorin gari ya ya ya wato yayi nisa da juna wato gabashin gari da yammacin gari akwai nisa ka dauka arewacin abin nan arewacin Kano da da kudancin Kano ko gabashin Kano da yammacin Kano zaka akwai akwai tazara akwai tazara to ba zai yiwu a ce duka waɗannan su haɗu a masallaci guda ba zai yiwu ba dole ne a samu masallatai da za su ishe su ya ce wasarar nasu ya shukku alaihimul hudur mutane ba za su iya zuwa masallaci ba fahaza aizan haja ya ce wannan ma bukata ce da za ta sa a samu da wasu masallatan lakin fi asirin al'an sai dai shi ibn islam yake ce amma in ka dubi yanzu zamaninmu laisa hunaka hajatun min jihatul bu'd nisa kawai ba zai zama bukata ba bal hunaka hajatun min jihatul diq kunci rashin yalwar da zai iya ɗaukar mutane ta nan ne bukatar za ta kasance ba ta nisa ba ya ce li'annan lazina ya tuna bis sayyarat min amaki na ba'ida ya tajuna ila mawaƙif tun da wanda zai zo daga wuri mai nisa sai ya hawo motarsa in ya zo da motarsa yana bukatar inda zai fakin to kaga bai yiwa a ce an haɗa su a guri guda sun tattaho daga nesa da na kusa kuma kowa ya zo da motarsa kuma a iya cewa wurin ya ishe su ba zai yiwu ba ina za su aje ababen hawansu ina za su yi sallah ya ce wa ƙalla ya ji nuna mawaƙif don haka za su iya zuwa ba samu gurin da za su aje motocinsu ba lakin idan kana hunaka mawaƙif ya ce to amma idan akwai gurin da za a aje mota ko kuma motocin da suke ake zuwa da su kaɗan ne to yace a wannan hali wajibi ne a taho daga nesan a zo masallacin wa yuqalu lil qaribina su kuma na kusa da masallaci sai a ce da su la ta'tu bis sayyarat ku kowa ya aje motarsa a gida ya tako a kafa dan su barwa waɗanda suke nesa gurin gurin parking to kaga shi yana ganin wato nisan kadai ba shine zai sa a sake tsirar wata juma'ar ba ya kamata a yi yadda za a samar da gurin da za a samu faki sai dai in ya zanto gurin yana da kunci ba zai yiwu ba to sai a sake samun wani masallaci to ala hal dai shi rashin wato nisa yakan iya zama uzuri da zai sa a sake yin masallaci ko ba komai ba kamar yadda shi ibn Uthaymeen yake faɗa cewa dole in aka ce akwai na nesa zai zo to dole ne zai zo da abin hawansa samun a irin yanzu musamman a manyan garuruwa samun guraren da zai ishi duk wani mai abin hawa ya aji abin hawansa abu ne mai wahalar gaske ba zai yiwu ba saboda ka samar da masallatan a kusa-kusa yana taimakawa wajen rage wannan cunkoso sannan abu na uku wanda suka faɗa daga cikin uzurrukan da kan sa a samar da wani sabon masallaci tare da cewa akwai wanda ake sallah a cikinsa khawful fitna wato tsoron fitina tsoron fitina za mu ga malamai sun yi ishara zuwa ga wannan za mu ga a cikin fatul aliyu malik na ulaish ya yi ishara a kan wannan hakanan a cikin sharhul mumte da fatawar ibn isamin da fatawar lijnar da'ima duk sun ishara a kan khawful fitina tsoron fitina yana daga cikin dalilan da kan sa a samar da wani masallaci idan ya zanto waɗanda suke haɗuwa a masallaci guda su yi sallah ƙabilu ne mabambanta kuma akwai 'yan tsama tsakanin waɗannan ƙabilu haduwarsu a cikin masallacin suna sallah guri guda akan samu fitincinu waɗannan su ce waɗannan ba su iya sallah ba waɗannan su ce a ko sallah ko gaskiya ba ba mu yarda da ita ba ai ta rigima to wannan babu laifi waɗannan su yi nasu masallaci waɗannan su yi nasu masallacin a samu da biyu don a kawar da wannan fitinar ka a bata ta ci gaba don ta ci gaba sallar ma duk gaba ɗaya sai ta gagara to da ka rasa sallar gaba ɗaya to sai a ce kowa ya nashi masallacin haka nan fitina ta addini zanto aƙida ba ɗaya ba ce waɗannan sun yarda da abu kaza waɗannan ba su yarda da shi ba waɗannan sun yarda da kaza waɗannan ba su yarda da shi ba to kaga samun su a guri guda kuma suna sallah zai zai iya samun fitintunu suna tashi wani abu ce shi wannan bai yarda a yi masa kaza a masallacin ba waɗannan su ce kuma mu sai mun yi to irin wannan malamai sun ce irin wannan fitina ce ita ma ya halatta a samar da kowa nashi saboda kada a samu kada a samu fitina wannan daga cikin dalilin da yasa tafiyar sunna aka rika samun masallatai na sunna saboda ba ta yadda za a yi tafiyar ta tafi don za a yi ta samun rigima a hakan ma kafin a kai ga ga sakarwa su an alusun nan su yi nasu masallaci sai da aka yi ruwa rana nasu ma za su yi ba sun bar maka naka amma to bari a ce kuma a nakan za su je bari a ce kuma a ciki za su zauna suna wani karanta wani littafi kitabut tauhid ko wani abu kasa ai za a yi abin nan eh ko a zo a yi sallah wani ya zauna yana karatu wancan sun zauna suna tasbihi wazo ce za su ku tashi za mu shimfiɗa kyalle kaga nan ma dole za a samu za a iya samun fitintinu to shikenan sai waɗanda ba su sun fita kyalle sai su yi nasu masallaci waɗanda suke kyalle sai su yi nasu masallaci sai zauna lafiya to duk wannan yana daga cikin dalilai da za su iya sawa a samar da masallaci sama da ɗaya a guri duk da cewa kwatakila ba su da nisa ma saboda kauce ma fitintinu fitintinu na kabilanci watakila za a iya sasantawa wataƙila za a iya kaiwa ga wata marhalar da dukansu za su fahimci waɗannan abubuwa duk ba su da tushe addini su samu wani shugaba wanda za su amince da shi gaba ɗaya kaga ko da an raba masallaci a idan sai a da a haɗe amma fitina ta ta addini wannan ba za ta yi ba sai dai in wani zai saki nashi wanda kuma zai wahala kowane bangare ba zai dai saki nashi yana ganin shi shine akan gaskiya ba to wannan duk yana daga cikin abin da malamai suke nassi akan cewa ya halatta a samar da ƙarin masallaci don kauce ma wannan fitina to daga cikin tambihar da muke so mu kawo masu muhimmanci da suke da alaka da wannan tambihi na farko idan ya zanto bukata ce ta sa aka samar da masallatai sama da ɗaya sai wannan bukatar ta kau sai wannan bukatar ta kau to wajibi ne masallatan su dawo su haɗe kamar misali a ce an yi masallatai biyu ƙanana-ƙanana saboda ba a da isasshen duke da za a yi babba sai wani ya zo gina ƙaton masallaci da duk zai ishe ku to wajibi duk ku rufe waɗannan ku dawo ku koma ku haɗe a masallaci abin nan ko rikici ne na ƙabilanci ko wani rashin fahimta ta sa aka samar da wasu masallatai biyu to duk sanda aka samu aka sasanta to dole ne a haɗe shine abinda malamai suke cewa idan aka samu wata haja ta sa aka raba masallaci suka zama ba ɗaya ba to sai ta kau to wajibi ne a dawo a yi wannan wannan a cikin fatawa na a fatawar ramli ya yi ishara zuwa ga wannan an masa tambaya akan wannan kuma ya yi ishara kan cewa baya halatta a samar da sama da juma'a ɗaya idan har ya zanto buƙatar da ta sa aka samar da su ta kau tambihi na biyu shine wanda sheikh muhammad salih al-ithamin rahimahullahu ta'ala ya yi na cewa don zamantowar liman fasiki ko kuma ana ganin shi haka addinin haka bai cika rike addini gamgam ba yana dan wasa da addini ko yana dan wasu abubuwa waɗanda ba su da alaƙa da ingancin sallar da yake jan mutane to wannan bai bai halatta a samar da juma'a sama da ɗaya ba saboda shi a ce ai limamin nan ba mu yarda da shi ba an gane shi yana take wandansa kawai yana take wandansa ba za a bi shi sallah ba a'a yana take wanda za a bi sallah ko ko a'a ce ana shakkar limamin yana shan sigari da wahala ka samu limamin shan sigari to da za a samu kaga aiki ne da bai dace da liman ba to amma wani aka jarrabe shi da wannan to ba zai hana a bi shi sallah ba a bi shi sallah ba dai ba abin da yake yi ya sha ya danganci wato ita ingancin sallar ba ya zanto yana yin wani abin da yake bata sallah to wannan ba za ba za a bi shi ba shine wannan tambihi ibn Uthaymeen ya yi shi ya yi shi yake cewa laysa min al-haja an yakuna al-imam musbilan aw fasikan لأن الصحابة صلوا خلف حجاج بن يوسف وهو من أشد الناس ظلما وعدوانا الحجاج بن يوسف الثقفي أن سنين لقد cikin shugabanni azzalimai wanda sun zalunci bayan Allah da yawa amma wannan bata hana sahabbai su yi sallah a bayan sa ba su Abdullahi dan Umar sun yi sallah a bayan sa duk da fasikancin sa saboda ka fasikanci kadai ba zai hana abi mutun sallah ba ko sa a raba masallaci dan liman yana da wani abu na rashin kyautawa ce yana dan cuwa-cuwa haka in an ba shi kuɗi cinye na mutane ko wani abu wannan ba zai hana abin shi sallah ba wannan abu ne wanda yake ya shafe shi shi kadai tambihi na uku a wanda shi ma malamai suka yi ishara zuwa gare shi cewa guraren da suke na wato ma'aikatu na na hukuma ko wasu manya-manyan kamfanoni baya halatta lokacin juma'a ko ranar juma'a suna da aiki su ce ba su fita masallaci ba su yi juma'a su a ciki su fita masallacin da yake kusa da su a inda abin nan a kusa da inda suke aiki ko kamfani ko ma'aikata su yi sallah a masallacin gari kar su ce a nan ne za su rika haduwa su iyaye su ya su su yi aikin su abin nan su yi sallar su sai dai idan ya zanto akwai bukatar da za ta hana su fita in ya zo akwai bukatar da za ta hana su fita babu laifi duk sanda aka samu bukata wadda za ta iya sawa a samar da wata juma'a babu laifi a samar kamar misali ya zanto wani aiki ne na tsaro su suna da wato ba mutane bane da za su iya babewa duka su tafi su tafi su tafi su tafi masallaci a inda suke kamar misali barikin soja a ce duk sojoji musulmi duk su fito rana ɗaya su abinda ba zai yiwu ba sauraka akwai wani abu na tsaro to wannan yakan iya ba da dama su iya samun masallatansu na juma a cikin gari ko ya zanto masallatan da suke gefe da su ba za su isa ba wato ba za su isa duk masallata ba saboda haka sai suka ga to bara su samar da masallacin juma'a don su rage ma wancan lodi to wannan shi ma ya halatta a cikin fatawa da rasa'il na Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh an masa tambaya kwatankwacin wannan kuma ya ansa waɗanda suke abin ma'aikata ce ta 'yan kwana-kwana da koyaushe ana buƙatar ɗan kwana-kwana ba a sanya bar gurin to ya halatta su yi haɗuwa su duk da ba su da yawa su yi juma'a su ya ce a'a ba su haɗu su yi juma'a nan ba ya ce su je masallacin da ya fi kusa da su su yi juma'a amma don suna jin kada wani abu ya taso na gobara a neme su a rasa a samar musu da kan waya kusa da inda suke sallar a kuma gaya wa mutanen unguwar cewa idan wani abu ya faru wannan nan ba za ku bugu don lokacin juma'a in yi ranar juma'a ne wannan lamba za ku bugo don lokacin muna tafiya sallar juma'a in wani abu ne wanda yake buƙatar kai ɗauki da gaggawa to za mu sami magana da ku da kan wannan lambar ya ba su wannan fatawa bai ba su kofar cewa su buɗe masallacin su yi sallar su a cikin wurin yan kwana-kwana ba a tambihi na hudu shine mutanen da suke zuwa daga suke zuwa daga gurare daban-daban wato su zo su haɗu a wani guri saboda wani training kamar a ce za a yi wata daura za ta haɗa mutane a samu wani katon fili ko wata makaranta a ce kowa ana so zo nan a haɗu za a yi wata daura za a yi ba da wani training to baya halatta su ce a lokacin anan za su riga haɗuwa suna juma'a sai dai su fita su ce lokacin juma'a su tafi masallaci su yi juma'a su saboda su asalan masu ba 'yan gari ba ne babu juma'a a kansu sauraka ba dalilin da zai sa su kirkiro wata juma'a don kawai sun zo suna suna wani tirenin za su yi sati guda ko za su yi wata daya to shi ma wannan malamai sun yi ishara zuwa ga wannan tambihi na biyar shine idan har aka samar da juma'a sama da daya ba tare da wani uzuri ba kamar yadda yanzu yake faruwa kawai dan kwarye-kwaryen masallaci kawai sai kawai gari ya zama juma'a babu wani dalili kuma da zai sa hakan ga wani masallaci can ga wani can duk ba ma cika aiki ba amma kawai sai wasu shi bushi iska su ce sun maida wannan masallacin na juma'a sai dai kaji an ce an samu da an sabar da minbari an yi an yi sallah a ciki to idan aka yi wannan wanda zai zo ya sallah irin wannan masallaci sallarsa ta yi amma wanda ya bada izinin a yi wannan masallaci shi kuma yana da alhaki wanda shine abinda malamai suka ambata kamar su ibn Uthaymeen cewa wanda suka bada izinin a ƙara masallacin suke da alhaki a ƙauyensu wanda duk yazo yayin sallah yana iya shi ba shi da laifi kuma sallarsa ta yi saboda duk wanda zai je irin wannan masallatan ɗan gujul gujul din da aka bude ba tare da ka'ida ba sallarsa ta yi in yayin sallah anan amma duk wanda ya nemi a bude ko yayi sa'ayi ko suka tsaya ga sai da suka bude to wannan duk sanda aka yi wannan sallar su kuma suna da alhaki haka za a yi ta zama har alkiyamar tashi sai ranar da suka rufe shi ne nan abin da yake ce idha uddidatil juma'atu min ghairi musawwirin shar'iyyin sahha salatu ma'a ithmi man adhina fi ta'addudiha wa ithmi man talaba hadha at-ta'addud ma'a ilmihi bi adam al-haja ya san ba buƙatar da za ta sa sai an yi wani masallacin amma ya kafi sai da aka bude masallacin juma'a to duk wanda ya salla a gurin tayi amma shi kuma yana da zunubi da yawa daga cikin malamai abinda suke cewa sallar ta ɓaci aka koma tsohuwar fatawar malamai duka mazahib ɗin in banda ahnaf cewa suke sallar ba ta yi ba ma to amma dai wannan babu wani dalili mai ƙarfi da yake nuna ɓacin sallar a cikin a cikin littafin abin nan al-mukhtaratul jaliya na al-imam sa'idi abdurrahman ibn nasir sa'idi yayi magana akan wannan kan wannan matsalar shi ya faɗi wannan fatawar cewa duk waɗanda suka ba da a yi sallar su suke da laifi wanda shi ya yi sallar a gurin ba shi da laifi haka nan ibn ithaimin shi ma abin da yake cikin fatawa nurun aladdar shi ma yana faɗar haka shi ma yana cewa ammatun nasi da su yi sallar a gurin ba su da laifi a wani gurin yana cewa amma ma duna hajatin wala darura fa innahu yuhramu an tuqama al-jum'a fi baladin wahid ala wajhi at-ta'addud ولكن إذا كان الواقع هو هذا ولا بد وكان لا بد من إقامة الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة كما هو الواقع في كثير من البلاد الإسلامية فإن الذنب هنا ليس ذنب المأمومين وإنما الذنب ذنب المسؤولين عن المساجد وأئمتها ومؤذنيها ومصالحها وهم الذين يحكمون في هذا ويمنعون ما لا تدعو الحاجة إليه الحاجة إليه من الجمعة ya ce in abin ya faru dole an sai an yi juma'ar an yawaita masallatan juma'ar ba tare da bukata ba ya ce kamar yadda yanzu yake faruwa a yawa daga cikin kasashen musulmi ya ce to nan zunubi ba zunubin masu zuwa sai sallah ba ne zunubin na su waɗanda suke da alhakin masallatan ne da limaman da su masu kiran sallar da duk wanda maslahar masallacin ta tarate da wuyansa ya yadda a yi wannan to wannan shine ke da zunubi da haka su waɗannan masu zuwa su yi sallah ba su da alhakin komai a za mu ishara zuwa ga fatoyin malamai malamai sun yi maganganu da fatoyi akan wannan akan haramta wannan za mu ishara zuwa gare su saboda karancin lokaci akwai maganar alamatu sham muhammad jamaluddin al-qasimi rahimahullah a cikin littafinsa islahul masajid min al-bid'i wal awa'id islahul masajid min albid'i wal awaid in aka koma a cikin sa shafi na 60 za a ga inda yayi magana na nuna takeici yadda ake yin masallatan juma'a a unguwa ko ina yake cewa har ma aka waye gari a cikin dimashq an kusa a waye gari Allah yabqa masjidun wala fi walau fi haratin illa wa yuqamu fihi juma'a yace an waye gari kusan ka iya cewa ma duk wani masallaci a cikin unguwa sai an yi juma'a a cikin sa وكثير من المساجد الصغيرة في أيامنا جدد لها منابر بتمويه الحاجة إليها ديوا daga cikin ƙananan masallatai ya ji shi ke cewa an zo an yi musu sababbin minbarori ana nuna akwai buƙatar ayi juma'a mimma yuqassimu al-ummata taqsiman yurtha lahu an yi kace-kace da al'umma abinda zai bakanta rai wala hajata fi kathirin minha yace diyawa daga ciki ba a da buƙatar su yake cewa sai kaga an zo kiran sallah na biyu wanda shine kiran sallah da ake bayan liman ya hau minbari sai kaga an yi ce ba a cika sahu guda ba saboda abin ya yawaita ko ina to yayi doguwar magana da irin barnace barnacen da suke cikin wannan ha haka na a cikin fatawar lijnar da'ima su ma sun yi magana akan wannan suka kawo tarihin cewa a lokacin annabi duk babu wannan duk babu wannan tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kowa son a samar wa mutane sauki in mutum ya duba fatawar lijnar da'ima al-majmu'atul ula mujalladi na takwas shafi na 256 zuwa 257 sun yi magana akan wannan hakanan sheikh salih al-ithamin yana da fatawa yayin da wasu suka yi yunkurin su bude masallaci ce aka zo aka gaya masa abin ya bakanta masa rai kwarai da gaske ce abin ya yi masa ciwo matuƙa da gaske ya yi doguwar wasiƙa ya ka koma fatawansa majmu'ul fatawa na na ithamin mujalladi na 16 shafi na 117 zuwa 121 ya yi doguwar magana akan wannan wanda ba abu da lokacin da za mu karanto amma mutum ɗalibin ilimi ne ya koma mujalladi na goma sha shida shafi na ɗari da sha bakwai zai ga dogon bayani da ya akan haramcin yawaita masallaci haka ba tare da dalili ba sannan sheikh nasiruddin albani a cikin risalarsa al'ajubatun nafi'a cikin al'ajubatun nafi'a shafi na 81 zuwa 82 shi ma ya yi magana a kan wannan yake cewa wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dole ne a tashi a hana yawaitar masallaci cewa in kana al'amru kazalika fa yanbaghi al-haylulatu min takthir al-juma'i wal hirsu ala tawhidiha ma amkana ce abin ya zama dole a tashi a hana yawaitar masallaci kadaita sallar juma'a daidai iya daidai iko yace ittiba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'di da ya zanto an yi biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace bidhalika tatahaqqaqu alhikmatu min mashru'iyyati salati aljum'ati wa fawaidiha atamma tahaqquq da yin haka ne za a samu hikimar da ta sa aka shar'anta sallar juma'a ta tabbata yadda ya kamata wa yaqdi ala at-tafarruq alhasil bisababi iqamatiha fi kulli masajid kace kace da aka yi da al'umma a gama da wannan saboda ana yin ta a ko ina kabiriha wa sagiriha karami da babba yace wa hatta inna ba'daha la yakadu an yakuna mutalasiqan fi ba'd fi ba'd albilad yace har wasu masallatan ma kamar su jingina da juna da juna na juma'a ne bayar bakotaka da wani juma'a a wasu abin da yace babu wanda ya san fiqhu ingantaccen fiqhu da zai halatta wannan abu yayi shi ma magana wanda ba za mu iya karanta ta gaba ɗaya ba haka nan khairuddin alwali irin cin almajiransa Allah ji kansa a cikin littafinsa almasjidu fil islam a shafi na 144 shi ma ya yi magana ya saka buɗe masallaci haka ba tare da bukata kawai saboda zaƙewar wasu da tsayawar wasu kai da fata sai an yi ya sa su cikin bid'o'i saboda ka irin waɗanda masallaci masallatai ne na bid'a a kira-kiran da muke so mu yi guda uku kira na farko yana da alaƙa ga malamai da ɗaliban ilimi su ji tsoron Allah wannan ibada ibada ce mai girma su sani cewa Allah subhanahu wataala zai tambayi duk wani wanda ya sa'ayi wajen samarwa da wannan ibada matsala a rayuwarsa mu sani cewa dukkan wani masallaci da kauce gaba ka ansa kiran wasu cewa sai an bude juma'a alhalin babu bukatar haka babu cancantar haka to ka sani kai ne mas'ul kai ne abin tambaya a gaban Allah subhanahu wataala amana ce ta ubangiji subhanahu wataala kaci wataƙila saboda wata buƙatar ka ko dai ya zanto ka sama liman ko kuma ka sa wanda kake so ya zama liman saboda haka irin waɗannan masallatai wanda aka buɗe su ta irin wannan haya a ji tsoron Allah a rufe su a dawo a babban masallaci a yi sallah wannan wajibi ne ga ɗaliban ilimi da malamai da du'at waɗanda suke da ruwa da tsaki suke da alhakin yin wannan aiki a kira na biyu saboda kurewar lokaci a ga shugabannin ƙungiyoyi na addini su ma su sani suna da alhaki suna da wato kaso mai tsoka wajen taɓarɓarewa wannan al'amari da samuwar irin wannan zahira a cikin al'umma kowace ƙungiya tana son ya zanto ta yi alfahari da bugi kirji cewa tana da masallatai kaza saboda haka duk sanda aka kawo mata tsarin bude wani masallaci a ko'ina ne ba ta tsayawa ta duba cancantar bude masallaci a gurin kawai sai ce ta bude masallaci don ba don koma saboda ta zo a cikin rahotanninta da list ɗinta ta rubuta cewa to muna da masallatai kaza a guri kaza a shiya kaza wannan babu shakka cin amanar addini ne waɗannan ƙungiyoyi da muke da su ƙungiyoyi da aka kafa su don kare martabar addinin don dawo da addini abinan hurmarsa huruminsa ya dawo da mutuncinsa a dawo da shi kamar yadda ya kamata bai kamata su zama wani abu kamar na 'yan siyasa ba da kowane fati so yake ga ya tara wasu jama'a a cikin karkashin da suke saboda haka mu ji tsoron Allah in mun bude wasu masallatai da irin wannan sigar mu komo mu rufe su a dawo akan manyan masallatai in akwai bukatar a ƙara faɗaɗa su a faɗaɗa su ta hanyar a ƙara musu faɗin fili ko kuma a yi benaye tunda yanzu ana da wannan damammakin a ƙara musu yadda za su ci mutane wannan wani abu ne da zama wajibi a wuyansu sannan kira na uku su ne ga masu kuɗinmu masu kuɗinmu allah ya saka musu alkhairi akwai masu son alkhairi akwai masu son su ga sun yi wani abu wanda za su bari ya zanto cikin sadaka jariya da allah zai ta ba su lada a kansa to su sani duk abin da za ka yi ka bar wani abin da zai zanto cikin abin da zai taimaki musulunci ne ba abin da zai cutar da musulunci ba kada ka sa kuɗinka wajen taimakawa abin da kasancewa zai cutar da musulunci zai raba kan musulmi zai kawo abin da shi zai zama karan tsaye akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko masu kuɗi muna da masallatai haka yanzu a cikin garin nan da sauran wasu garuruwa na musulmi wanda suna buƙatar hidima wani masallacin yana nan wani tsohon gini ne yana ta yoyo wani guri ne wanda yana buƙatar a faɗaɗa shi a gyara shi yadda musulmi za su yi ibada a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa maimakon ku je ku yi wannan aikin wanda idan kun yi daidai kuke da wanda ya fara asasa gurin babu bambanci tsakanin wanda ya fara gina masallaci da wanda ya je ya gyara shi ya faɗaɗa shi lada ɗaya za a ba su saboda tunanin wasu suna ganin kamar wani in ba shi ya fara gina masallacin daga farko ba har ƙarshe kamar ba nashi bane ba haka bane me sayyidina Uthman yayi aka ce an bashi aljanna masallacin annabi ya kara mafadi annabi ya ce waye zai sayi kasa ya fara ya fadada mana masallaci Allah ya bashi gidan aljanna sayyidina Uthman yayi fara ta yi wannan masallacin da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sayyidina Uthman ya fara sayin filin sa ba ba shi ya biya kudin ginin sa ba annabi shi ya biya kudin filin da kansa sannan musulmi su suka suka gina amma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ƙara faɗaɗa shi Allah zai ba shi aljanna saboda haka ku zo ku gyara mana manya-manyan masallatanmu da muke da su ku faɗaɗa mana su ya fi ku je ku kashe kuɗi a inda watakila wannan masallacin da za ku gina ba zai iya ba da abinda waɗannan masallatai suke bayarwa na hidima ga al'umma da ilmantarwa da karantarwa ba ka je ka gina masallaci a gurin da ba a da buƙatarsa sosai an zo an danka shi a gurin waɗanda ba raya shi za su iya yi ba ga wani masallaci da yake cike da al'umma koyaushe ana cikin raya shi ka taimakawa a gyara wannan guri to wannan kiraye-kiraye ne gare su su ma su yi amfani da wannan dama da suke da ita ta neman kusanci da Allah su yi abin da ya dace kada wani abu na hudubar shi dan ya rika nuna musu cewa komai ku yi naku da kanku da haka in kun yi haka za ku samu ladan ku ku kaɗai a'a shi ba haka tsarin yake ba duk wanda ka taimaka aka gyara shi aka aka raya shi to daidai kake da wanda ya assasa shi daga farko muna fatan wannan faɗakarwa da muka yi a gurguje za ta buɗe ƙofa ga sauran malamai da ɗaliban ilimi su ma su fito wajen ƙara wayarwa da mutane kai su fahimci cewa wannan yanayin da ake ciki ba daidai ba ne kada mu ɗauki munafasa wato mu ce muna gasa wasu sun yi mu ma bari mu al'umma ce da muka fito da kanmu na yadda za mu gyara abin da aka ɓata ba yadda ɓata ba mu ɓata saboda haka babu wannan abinda muke kokari shine mu ga mun dawo da turba irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rayu akai abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure da muka yi a cikin wannan maganganu Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh